Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu, wanda muke karanto muku littafi mai suna ƙwarya ta ƙwarya. Littafin shahararriyar marubuciya wato Binta Umar Abbali, Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Shiru ɗakin ya yi bayan mun neman afuwarsa mun gama dukkanin maganganun da zami. Yana kwance a cikin bargo kansa yana kallon rufin ɗakin. Haruna ya sake cewa ranka shi daɗe a gafarce mu idan har mun yi maka laifi. Gyaran murya ya juyo ya fuskance mu. Sun kuyar da kaina ƙasa na yi bayan mun haɗa idanu da shi ganin fuskarsa a murtuke ƙwayoyin idanuwansa sun sake rinewa sun yi jajir. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka inda muka fara lafiya ka samu gama lafiya. To yau ma dai kafin mu ci gaba bari mu yi abin da muka saba. Za mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri waɗanda suke jimirin yi mana kwamen a kodayaushe. Da farko muna mika godiya da fatan alkhairi ga Asma'u wadda take da Riyadh. Muna miki godiya da fatan alkhairi. Sai kuma Shashidat Abubakar Abubakar muna godiya da fatan alkhairi. Sai kuma Shamsiyya Basiru muna matuƙar godiya da fatan alkhairi a gare ki. Sai kuma AM Abdullah muna matuƙar godiya da fatan alkhairi. Fatan alkhairi a gare ki Aisha Hassan. Sai kuma lamba ta ƙarshe da aka rubuta MM. Muna matuƙar godiya da fatan alkhairi. Muna kuma fatan wanda ya san ba sunansa ba ne a kan ɗinsa, zai rubuta sunansa idan ya yi kwamen kamar yadda malama Assama'u ta yi. Kaina a sunkuye ina kallon ƙasa na ji sautin muryarsa yana faɗin, babu abin da kuka yi mini haruna. Bana jin daɗin jikina ne shi yasa kuka ganni haka cikin damuwa da kuma tsananin rashin kuzari. Haruna da su Isa suka shiga matsananciyar damuwa jin kalamansa. Ni kuwa koge zo ban yi ba tunda na riga na san ƙarya yake. kawai ya faɗi haka ne don ya kare kansa. Sannu suka shiga jiro masa tamkar bakin su zai ƙara tsayi. Nima sai na bi ayarinsu ina yi masa sannu tare da roƙon Allah ya bashi lafiya. Gyaran murya ya yi a karo na biyu ya ce kuna iya tafiya. Haruna ya ce sai zuwa an jima za ka yi wanka ranka shi daɗe ko kuma yanzu na haɗa maka ruwan wanka. Girgiza kai ya ce a'a ka bari sai an jima yanzu ina so zan yi bacci. Haruna ya amsa masa da to godiya nake ranka shi daɗe a tashi lafiya. Suna ƙoƙarin miƙewa na sunkuyar da kaina ƙasa tare da faɗin ranka shi daɗe yana ƙarko. Na shirya danin ina nufin gurin abinci, komai ya kammala yana ƙasa idan baka buƙatar zama a danin ɗin to sai ka yi magana na kawo maka nan. Kaina a sunkuye ina sauraron amsarsa. Shiru na ji bai bani amsa ba, jikina ya bani cewa kallona yake yi. Ai kuwa ina ɗago idanuna sai na kama shi yana kallona. A maimakon ya ji kunyata, na kama shi yana kallo na, sai ma ya ƙara tsare ni da jajayen idanuwansa waɗanda suke bani tsoro. Yunkurawa na yi zan miƙe sai na ji muryarsa maganarsa a dishi. Ki kawo min nan ba zan sami sauka ƙasa ba, na rusuna tare da faɗin an gama ranka shi daɗe. Da sauri na juya domin fita daga ɗakin kallo ya bita da shi hankalinsa na ci gaba da tashi. Hannu ya sa ya danne tare da jan tsaki a fili yake faɗin saboda tsabar rashin adalci ki rasa inda za ki nuna kwaɗayinki sai a gurin da bai dace ba. Tsaki ya ja mai ƙarfin tsiya yana ci gaba da ƙara dannewa al'amarin kuma sai ƙara ta'azzara yake. Ina sauka ƙasa na tirar da 'yan uwansa Shatima da Modibo sun riga sun karasu a nutse na durkusa na gaishe da su suka amsa min fuska a sake. Musamman ma Shatima sai murmushi yake min, gatse kicin ɗin na nufa na ɗauko ni tire mai faɗi na silba. Gurin cin abincin na nufa na shirya wannan kayan a cikin tire ɗin. A nutse na hau sama da tire ɗin a hannuna, abin mamaki samun sanai a zaune da shi da 'yan uwan nasa suna hira. Cikin natsuwa na ajiye farantin abincin a gabansa. Kai a sunkuye na ce masa, don Allah ina neman alfarma. Wace alfarma ce ya faɗa ba tare da ya kalle ni ba. Na ji daɗi sosai da bai share ni ba. Na ce masa ina so zan je na duba dawaki. Kasancewar aikin babana kenan. To tunda ya kwanta rashin lafiya na dawo da ɗawainiyar hannuna. Bayan haka kuma ina so zan zauna karatu. Jim ya yi na minti biyu kafin daga bisani ya bani amsa, ki je. Cikin jin daɗi na ce na gode ranka shi daɗe. Na yankura zan miƙe tare da faɗin a tashi lafiya. Cikinsu duk babu wanda ya amsa mini. Na juya da sauri na kama hanyar fita daga ɗakin. Shatima ya kalli Modibo tare da faɗin wannan yarinyar tana da dirin jiki mai kyau, sai dai kuma ba ta da kyau ga ta baƙa. Modibo dariya ya yi tare da faɗin kai ina ruwanka da muninta. Ni idan biyan bukata nake nema babu ruwana da wani kyau ko muni, ina duba abin da zai gamsar da ni ne. Dariya suka yi a tare su biyu suka tafa hannayensu gaba ɗaya. Haushin abin da suke sa shi ya miƙe ya nufi toilet yana jin wani irin ɗaci a cikin ransa. Ashe dai ba shi kaɗai yake ganin kyawun dirin yarinyar ba, har da sauran mutane. Ya matuƙar jin haushin yadda Shatima yake kwarzanta kyawun dirin jikin nata. Burosh ya fito daga toilet ɗin fuska a murtike, kan kafet ɗin ya samu guri ya zauna tare da tankwashe ƙafafunsa. A natsaye ya tsaya bakin ci a cikin kwafi yana kurɓa a hankali a hankali yana sauraron hirar da su shatima suke yi mafi akasari hirar tasu akan 'yan mata ne. Bayan ya gama ya ajiye kwafin shayin ya buɗe wata silba farfesun zallar naman rago ne a ciki da kuma dankali ya yi kyau sosai sai ƙamshi yake tashi nan take ya ji yana sha'awar shan farfesun da biredi a nutse ya ɗauki faranti ya zuba farfesun tare da kallonsu a nutse ya ce musu bismillan ku Modibo ya girgiza kansa tare da faɗin ni dai alhamdulillahi ban san shatima ba shatima wanda yake danna wayarsa ya ce ni ma wallahi a ƙoshe nake Ba tare da ya jira komai ba ya soma shan farfesun yana haɗawa da biredi. Modibo ajiyar zuciya ya sauke ganin yadda yake shan farfesun. Farin ciki ya cika masa zuciyarsa. Ɗauke kansa ya yi suka ci gaba da magana tare da shatima. Wani irin tari ne ya sarƙe shi ya ajiye biredin a gefe hannunsa yana riƙe da ƙirjinsa. Tari yake sosai idanuwansa sun cika da ruwa. Shatima ne ya miƙa masa ruwa. ya karɓi ruwan yana ƙoƙarin sha ruwan na dawowa sai ya ajiye goran ruwan ya dafe ƙirjinsa ya ci gaba da tari cikin galabaita sosai ya miƙe tsaye sai su ma suka miƙe cikin tashin hankali suka riƙe shi tarin ya ci gaba da yi a gurin ya faɗi jini ya ci gaba da biyo bayan tarin da yake yi a gigice suka rufu a kansa suna ƙoƙarin miƙar da shi zaune fitowa ta kenan daga gurin dawaki sai ga haruna ya su inda nake ya ce da ni sumayya Yarima Ali bashi da lafiya. Bayan fitowarki daga sashen tari ya sarƙe shi yake aman jini. Ƙirjina na dafe hankali a tashe na ce masa Haruna wani irin aman jini kuma. Haruna ya ce da ni aman jini dai da kika sani. Da yanzu haka sashen nasa a cike ke da 'yan uwa don har mai martaba ma yana gurin yanzu haka mai martaba yana nan yana bincike akan abincin da ya ci. Wallahi ke kaɗai nake tausayawa a cikin wannan al'amarin. Kallonsa na shiga yi a tsorace na ce masa, Haruna, ni kuma, menene laifina a cikin wannan al'amarin da kake tausaya min? Haruna na ƙoƙarin yin magana sai ga Hamza ya ƙarasu. Ke Sumayya, ki zo ana neman ki a sashen Yarima. Nan take na ji gabana ya faɗi, magana nake sanyi amma bakina ya min nauyi, da ƙira na iya furta kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na bi bayansu, domin na je na ji kiran da ake min. Cikin tararrabi da fargaba muka shiga falon, ina shiga na tarar da gimbiya Lawisa ce zaune a kan kujera. Gimbiya Lawisa tana ganina ta miƙe tana watsa min wani irin kallo. Tsananin razana da mugun kallon da na ga tana watsa min cikin ƙanƙanin lokaci na ji gabana ya faɗi zuciyata ta karye. Na sunkuyar da kaina ƙasa tare da faɗin, ranki shi daɗe barka da safiya. Hannu ta ɗaga min wanda yake cike da tuhuma tare da dakatar da ni daga gaisuwar da nake yi mata. A fusace ta ce da ni, me kika zuba wa Yarima a cikin farfesu wanda ya jawo masa aman jini? Na ce ban zuba masa komai ba ranki shi daɗe. Marina ta yi tana huci ta ce da ni, za ki faɗa ko ba za ki faɗa ba sai kin fuskanci hukunci mai tsauri. Hannuna na dafe da kumatuna na ce, ni iya gaskiyata na faɗa ban zuba masa komai ba. Za ta yi magana kenan Haruna ya dakatar da ita tare da faɗin Sumayya ki hau sama mai martaba yana son ganin ki. Gaba ɗaya na ji jinin jikina ya tsinke neman yawo na yi na rasa a bakina. Salo-salo na hau sama jikina babu ƙwari ina addu'ar Allah ya fitar da ni daga cikin wannan al'amarin. Lokacin da na hau sama sai na ji na sare da lamarin don ganin yadda ɗakin ke cike da jama'a. gaba ɗaya suna tsaye a kansa yarima ali na kwance a kan gadonsa kansa a kan cinyar mahaifiyarsa bakinsa da wani abu an toshe wanda yake nuna alamin an tare jini ne likita ne a tsaye a kansa sun koyar da kaina ƙasa na yi na zube a gabansu tare da faɗin barkanku da wannan lokaci gaba ɗayansu duk suka juyo suna kallona muryar modibo na ji cikin tsawa yana faɗin ƙarasu ciki munafuka Na tashi na ƙarasa gabansu na tsugunna, Modibo zai sake magana mai martaba ya dakatar da shi. Shiru ɗakin ne na kimanin wani ɗan lokaci kafin daga bisani mai martaba ya fara magana kamar haka. Sumayya wace irin guba kika zubawa yarima a cikin abinci? Yana so ki sanar da ni wanda ya sa ki ki zuba masa wannan guba a cikin wannan masarautar. Awaye ne suka kuɓuce min a cikin idanuna na ce, Na rantse da wanda raina ke hannunsa ban zuba masa komai a cikin abinci ba. Lafiya lau na gama masa abinci na bashi kafin na fita ɓangaren mu. Ƙarya kike munafuka akwai abin da kika zuba masa a cikin abinci wato kina so ki kashe shi ko? Modibba ne yake wannan maganar. Yana maganar ne da tsawa da hargagi tamkar wanda zai kai min duka. Waziri ne daka masa tsawa kafin ya ja bakinsa ya shiru yana huci. Uwar gida mai babban ɗaki ta ce, wato ba za ki faɗi gaskiya ba kenan musu za ki yi akan binciken da likita ya yi akan farfesun da kika ba shi ya sha to shi tun tunda kina gardama ki ɗauki farfesun ki sha mu gani ina kuka na ce ranka shi daɗe wallahi kiyashi ban taɓa kashewa ba barantana in ce zan kashe mutum ni kuma me yarima ya min da zan kashe shi don allah ku duba maganata ku yi bincike akan wannan al'amarin sosai wallahi ban sa masa guba ba. Jiroma ya ce za ki rufe mana baki ko ba za ki rufe mana baki ba, shiru na yi ina kallon ƙasan gurin, na ce ku gafarce ni. Na faɗa muku iyakacin gaskiya ta ne, shiru ɗakin ya yi kowa yana jira heji ta bakin sarki. Mai martaba wanda ya shiru yana nazarin al'amarin, tabbas al'amarin na buƙatar bincike kamar yadda yarinyar ta faɗa. Ita kanta mama Fulani tunanin da take yi kenan bai zama dole a ce yarinyar ce ta zuba masa gubar ba. Lallai mai yiwa akwai wata makarkashiya a ƙasa amma shi yasa ta shiru bata ce komai ba. Gyaran murya sarki ya yi a karo na biyu ya ce Sumayya, kin san girman Allah da annabin Allah da sauri na ce eh ranka shi daɗe. Ya ce to kenan magana ta ƙare tunda har kin yi rantsuwa da Allah kin ce ba ke ce kika zuba masa guba ba. ki tashi ki tafi da sauri na kaskantar da kaina ya zuwa ƙasa tare da yin godiya na ce ranka shi daɗe na gode allah ya ƙara nisan kwana yungurawa na yi tare da faɗin na barku lafiya gaba ɗaya ɗakin babu wanda ya tanka min har na fita daga ɗakin mai martaba ya dube su a tsanake ya ce da su ina ganin za mu tsananta bincike akan wannan al'amarin domin alamu sun nuna cewa yarinyar nan ba ita ce take da alhakin saka wannan al'amari ba Saboda haka za mu bar maganar tunda Allah ya kiyaye gubar ba ta yi tasiri a kansa ba. Amma fa hakan ba yana nuna cewa ba za mu ɗauki mataki akan duk wanda aka samu da hannu akan aikata wannan al'amari ba. Duk wanda yake da alhakin aikata wannan al'amari to tabbas idan muka binciko shi hakika zai ɗanɗana kuɗarsa. Waziri ya ce haka yake mai martaba domin alamu sun nuna gaskiyar yarinyar a cikin wannan al'amari. sai dai za a ƙara tsaurara matakan tsaro a ɓangaren nasa domin gudun faruwar wani abu makamancin haka galadima da ciro mashiru suka yi kan wannan al'amari domin gaba ɗaya al'amarin bai masu daɗi ba don su suka yi a ce gubara ta kashe yaron gaba ɗaya kowa ma ya huta ko kallonta ban yi ba na nufi hanyar fita daga falon har na kusa fita daga falon na ji sautin muryarta ya da ke kunnena. na ke mai bakar fuska kamar bakin tukunya tsaye a nan. Har na yi kamar ba zan dakata ba, amma dai daga bisani sai na yanke shawarar tsayawa, amma ban juyo ba. Ƙamshin turarenta ne ya tabbatar min da cewa ta ƙaraso inda nake. Na ɗago kai na kalle ta tana min wani kallon ƙasƙanci. Ta ce da ni, da izinin wa kike shigi da fice a sashen yarima. Wani kallo na mata sannan na bata amsa da izinin mahaifiyarsa. Girgiza kai ta yi kafin ta ce da ni, ita ce ta baki guba ki sa masa abinci ko kuma wa. Raina ya matukar ɓaci sosai kafin na sake watsa mata wani irin kallo, na ce da ita. Uwa ta haifi ɗanta ta kashe shi, anya kina da hankali kuwa? a ɓace ta ce ni kike gaya wa wannan maganar na ce mata ai ji ne maganar taki ta yi kama da ta mahaukata. Shiru ta yi na kimanin minti biyu kafin ta ce da ni. Inda kin zama mai kula da shi ta fannin abinci, ina so zan yi amfani da ke domin na cimma manufata. Na kalle ta babu walwala a tare da ni, na ce wace irin manufa kike so ki cimma da ni. Ta saki wani irin munafikin murmushi kafin ta girgiza kanta ta ce da ni, ki je zan neme ki gobe za mu tattauna. Na wuce na bar gurin ina cike da mamakin al'amarin nata da kuma maganarta. Gurinmu na wuce a gurguje na wanka na sauya kaya kafin na zauna domin karyawa. Shira muke yi da tambaya amma ko da wasa ban gaya mata abin da ya faru ba. Muna cikin magana take ce min, Samayya babu abin da za mu cewa Yarima sai dai godiyar Allah. Kin ga maganin da kika kawo jiya yana da kyau. Domin jiya babanki bai kwana da zazzaɓi ba ko kaɗan. Kin gan shi yanzu ma jikinsa gumi yake ta faman yi alamin lafiya ta samu. Na ce to alhamdulillahi haka ake so idan na koma sashen nasa zan yi masa bayanin yadda jikin nasa ya kasance. Kyauta ta ce hakan yana da kyau don Allah ki ƙara yi masa godiya. Na ce sha Allahu a gurguje na kammala karin kumallo na na ɗauki jakar littattafai na sallama na mata daga nan na nufi gurin da muke karatu. Ƙarfe ɗaya bayan mun taso daga gurin karatu muna tafe ni da lahira muna fira. Tunani nake in faɗa mata abin da ya faru. Lantana ta ƙaraso gurin tare da faɗin samayya ki je ɓangaren mama Fulani ana son ganin ki. Gabana ya wata irin muguwar faɗawa, na zirawa lantana idanu ina so na yi magana, bakina ya min wani irin mugun nauyi. Ina kallon lantana ta bar gurin na gagara cewa komai. Lahira don Allah zo mu je ki raka ni a sanye na yi maganar. Lahira ta ce da ni mu je Allah dai ya sa ba laifi kika yi ba. Na ce mata a'a bana tsammanin haka. Tafe muke ni da Lahira kowa yana ta sake-sake a cikin zuciyarsa. Lahira guri ta samu ta zauna a harabar gurin. Ni kuma na nufi kofar falon da za ta sada ni da falon mama Fulani. Masu gadon gurin ne suka buɗe min kofar. A nitse na shiga ciki tare da sallama a bakina. Ina zuwa na same su zaune ita da yaron nata. Na ƙarasa gurin da suke gwiwa a ƙasa kaina a sunkuye na ce ran ke daɗe. Barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Amsa min ta yi a nutse tana gyara zamanta, shi kuwa ko kallon inda nake bai yi ba kansa a dunkufe, yana kallon kafet kamar yadda ya saba. Sumayya sunana da ta kira ya sa na saurin dawowa cikin hayyacina an tsaye na amsa na'am ranke daɗe. Ki natsu ina so za mu yi magana da ke cikin natsuwa. Cike da tsantsar ladabi da biyayya na ce to ranke daɗe ina sauraron ki. Sumayya ina so ki ji tsoron Allah ki ji tsoron mahaliccinki ki faɗa min gaskiya. Wane ne ya sa ki ki zuba wa magajin sarki guba a abinci? Ina so ki faɗa min gaskiya game da wannan al'amarin da ya faru. Babu abin da za a yi miki idan har kin faɗi gaskiya kuma kin faɗi wanda ya sa ki. Hakika idan kika faɗi wanda ya sa ki aikata wannan mugun aiki, tabbas babu abin da zai faru da ke. Gaskiyar magana nake jira in ji daga bakinki. Zuciyata ce ta karye hawaye na ƙoƙarin fitowa ina mayar da shi, amma duk da haka sai da hawayen ya zuba. a raunane na ce ranki daɗe wallahi tallahi daga Allah babu wani maganar gaskiya ƙwaya ɗaya ce wallahi tallahi babu wanda ya sa ni na sawa ya rima guba a farfesu ni da kaina ban san yadda wannan al'amarin ya faru ba ina kuka na ƙarasa maganar da take fitowa daga bakina anya shatima da modibo za su iya cutar da ɗan uwan nasu tunanin da nake yi kenan a cikin zuciyata Ni dai na san babu wani bako da ya shigo sashen nasa bayan su, sai ni da su Haruna. Bana tsammanin abokansa kuma ‘yan uwansa shaƙiƙai za su iya sa masa abin da zai kashe shi a cikin abinci. Shiru na yi kaina a ƙasa ina tararrabin faɗar maganar da ke cikin bakina. Sumayya ke nake saurare, muryarta ce ta doki dodon na, a nutse na ce mata ranke daɗe. Babu wani bako da ya shigo sashen nasa sai 'yan uwansa wato Shatima da Modibo. Su ne kaɗai suka shigo bayan na jere abincin a kan danin tebin. Na hau sama na shaida masa cewa lokacin abinci ya yi. To shi ne sai na sako na same su a falon. Na ƙarasa maganar ne ina ƙara sun kuyar da kaina ƙasa. Mama Fulani na ƙoƙarin yin magana ya katse ta da faɗin. Me kike nufi da wannan maganar taki? Yana nufin Modibo ko Shatima waninsu na iya zuba min guba a abinci? Shiru ne gabana na faɗuwa, domin yanayin yadda yi maganar ya nuna min ransa ya ɓaci. Sumayya na ji ta kirayi sunana. Amsawa na yi ina kallanta. Tun ganina da ke na farko na ji kin kwanta min a raina. Na yaba da hankalinki da natsuwarki, na kuma yarda da amanarki. Ina matuƙar son mutum mai gaskiya da riƙon amana. ina so ki rike min amanar ɗana da na damƙa miki ita hannu biyu. Ina so ki kula sosai da masu shigi da fici a sashin babana, tun daga kan ‘yan uwan shi maza da kuma mata da kuma duk sauran ilahirin bayin da ke cikin gidan nan. Ki sa ido sosai a kan shigi da ficinsu a sashin nasa. Sannan ki sa ido sosai a kan abincinsa gami da abin shansa ruwa, lemo da sauran dukkanin makamancinsu. Don haka ina neman wannan alfarmar a gare ki. Cikin sanyin jiki na ce in sha Allahu zan kula da amanar da kika bani, zan kuma bi umarninki. Murmushi ta yi tare da faɗin ta shi je Allah ya miki albarka. Ina jin sanyi a cikin zuciyata na ji wani daɗi ya lullube ni, na amsa mata da amin. Na yankura zan tashi tare da faɗin na gode sosai a tashi lafiya. Ranke daɗe, hannu ta ɗaga min da nufin na je da sauri na bar gurin. zuciyata ta ciki da farin ciki, hakika addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Bayan na tashi na bar gurin ta kalle shi a natse tare da faɗin, babana mai ka fahimta a maganar yarinyar nan, ni ina ganin a cikin al'amarin nan. Hakika akwai sa hannun ‘yan uwanka a ciki ina nufin Shatima da Modibo. Kallanta yi mamaki tattare a fuskarsa, ta ce ko shakka ba na yi akwai sa hannunsu a cikin wannan al'amari. sannan ka kula da kanka kuma ka sa ido a akan al'amarinsu sosai ba kuma komai ya kamata ka ci a gabansu ba hakika tabbas akwai mugun nufi a cikin zuciyarsu yarima ali ya ce mama bana tunanin shatima ko Madubu wani zai iya cutar da ni a cikinsu ni da na fi tunanin wani abu wannan yarinyar ta yi amfani da shi wajen girki wanda ya janwo wannan matsalar bana zargin kowa a faruwar wannan al'amarin Murmushi ta yi mai cike da ciwo da alamun takaici ta ce masa, Nima ba na zargin kowa a cikin faruwar lamarin, amma tun da na ce maka ka yi taka tsantsan ka kula da su to lallai ne ka kula. Domin Hausawa sun ce makashinka na gindinka. Na san baka manta da zaman 'yar murnar da ake yi a cikin wannan gidan ba. Kowa ka gan shi a gidan nan ka kyale shi kawai, mafi yawa mafi akasarinsu babu kyakkyawar niyya a cikin zuciyarsu da yawansu suna kulle da mummunar aƙida wadda suka ɓoye a cikin zuciyoyinsu shiru yarima ali yana nazarin maganar mahaifiyar tasa lahira ta ce da ni waya na ga kin fito duk jikinki a sanyaye jera zuciya na sauke na ce mata lahira ina cikin tsaka mai wuya amma ina roƙon allah ubangiji maɗaukakin sarki ya fitar da ni cikin ruwan sanyi Tambaya ta Lahira ta yi a natse na warware mata zare da abawa na dukkanin abin da yake faruwa. A jera zuciya Lahira ta ta ce gaskiya dole ki shiga tashin hankali. Amma mun gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya sanya mai martaba da amaryarsa suka zama mutane ne masu fahimta. Da ba don suna da fahimta ba na tabbata da yanzu tuni kina fuskantar hukunci. Na ce mata haka ne Lahira, amma shi Yarima bai yarda ‘yan uwansa za su iya cutar da shi ba. Don haka ban san abin da ke cikin zuciyarsa ba. Shiru lahira ta yi na ‘yan mintuna kafin daga bisani ta ce, E ai dama ba dole ne shi ya yarda a kan lokaci ba. Ganin cewa sun taso tare wani abu makamancin haka bai taɓa faruwa a tsakaninsu ba. Dole ne ya shiga kwanto cewa za su iya cutar da shi. Na ce mata nema hakika da farko na shiga kokonto, amma daga bisani da na yi tunani sai na gane cewa komai na iya faruwa, domin a yanzu dukkaninsu idanunsu ya rufe, babu abin da suke bukata kuma suke hange sai mulki. To kin ga kowa hakan tana iya faruwa. Domin na fahimci yanzu suna yi masa hassada ne suna ganin kamar shine zai gaji mahaifin nasa. Lahira ta ce haka ne dama, a yanzu duk abin da za su yi masa a kan mulki ne. Don haka ke dai shawarar da kawai zan baki shine ki zage dantse. Lallai ki kula sosai wajen ganin kin kare amanar da aka baki. Hakika ki yi iya bakin ƙoƙarinki wajen ganin kin kare shi daga sharrin masu sharri. Na ce mata insha Allahu zan yi iya bakin ƙoƙarina wajen ganin na kare shi daga sharrinsu. Da wannan maganar muka rabu da juna. Sosai na yi farin cikin ganin babana zaune yana cin abinci da kuzari a tattare da shi. Cikin farin ciki na ajiye jakata na zauna a kusa da shi. Ina murmushi na ce baba, na yi matuƙar farin ciki na yi matuƙar jin daɗi ganinka zaune kana cin abinci da hannunka. Hakika hankalina na matuƙar tashi a duk lokacin da zan ganka tambaya na baka abinci a baki. Yau na yi matuƙar jin daɗi da na ganka kana ciyar da kanka abinci da hannunka. Marmishi ya kalle ni a nutse tare da faɗin atin bayan fitar kuke da mahaifiyarki. Na ji ƙarfi a jikina da kaina na yi wanka na yi sallolin da suke kaina. Sumayya, haƙiƙa ba mu da abin da za mu yi wa yarima sai godiya da fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Na ji daɗin taimakon da ya mun matuƙa da gaske. Allah ya sa ta dalilinsa ta sanadinsa ne zan sami lafiya. Ta haka ne na yanke alkawari da kuma hukuncin cewa bayan sallar isha'i za ki raka ni gurinsa da kaina. Na je na yi masa godiya da abin alkhairin da ya min. Murmushi ne tare da faɗin. Hakika gaskiya ne baba. Yarima ya cancanci godiya daga gare mu. kuma ya cancanci duk wani abin alkhairi. Insha Allahu bayan sallar Isha, na yi alkawarin zan yi maka jagora, mu je ka yi masa godiya, kamar yadda ka bukata. Ya ce, To shi kenan babu komai sumayya. Ke ma ki ɗauki abincin ki ci don na ga kamar da yunwa a tattare da ke. Cike da walwala da farin ciki na ce masa, Hakika baba. Lokacin da na shigo cikin gidan nan ina ɗauke da matsananciyar yunwa a tattare da ni, amma ka, kana zaune kana cin abinci da kanka ya sanya na ji farin ciki wanda ya sanya ciki na ya cika sam yanzu ba na jin wata yunwa yana dariya ya ce sumayya ban yadda ba dole ne ki ci abinci domin san ba na so ki zauna da yunwa kwanukan da ke gabansa wanda ya gama cin abinci na janye daga gaban nasa cike da tsokana na ce bari na cinye wanda ka rage don na sami albarka idan ban ƙoshi ba sai na ƙaro Annansa na dama ya ɗora a saman kaina fuskarsa cike da fara'a da walwala ya ce su sumayya Allah ya yi miki albarka. Ina ƙoƙarin kai abincin bakina na amsa da amin baba. To jama'a, duka-duka kuma a nan za mu dakata, sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Kada ku manta ku danna mana subscribe akan tashar mu mai suna Algaita Media a YouTube. Ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Muna ƙara tallata muku sabuwar tashar mu mai suna farin ciki Hausa Nobel. Ku kasance da wannan tasha tamu a kan YouTube. Mun gode.